ƙasa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar esteem international school kusa zonfo a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na al-thalathun al na biljanna wato mutane talatin da suka tsallake ko aka yi musu bishara da aljanna wanda a cikinsu mun ji da dama muna kan sayyidu shababi ahlil janna ko alhassan dan aliyu allah ya kara masa yadda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhassan wal husayn sayyida shababi ahlil janna alhassan da husain su ne jagororin matasan aljanna inda ka cire isa dan maryam da kuma zakariya dan yahya to mun ji cewa dai shi dai alhassan wani irin kyakkyawa ne ya fi kowa kama da manzan Allah ana ganewa ina ga ko nan aka tsaya ko da nan aka tsaya a ce wane ya fi kowa kama da annabi malam wannan kaɗai ya isa baiwa eh alhassan ɗan aliyu ɗan abi ɗalib ya fi kowa kama da manzan Allah amma duk da haka 'yan shi'a ba son shi ana gane waye duk wanda ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga alhassan ya san jikansa ne ya san alhassan na manzan Allah ne jama'a muna gane wannan kama abinda ake cewa kama domin Allah shi ke tsaga kama to nan kan Allah ya tsaga kama to shine ashbahun nasi bi rasulillahi sannan akwai ma shaida ta abubakar allah ya kara masa yadda wata rana sun fito masallaci ya mun karanta da abubakar dawa da aliyu dan abi talib sai ga alhassan ta ce wannan yaron ya fi kama da manzan allah fiye da kai an gane ai abubakar ya ce wannan yaron alhassan ya fi kama da annabi muhammad fiye da yadda ya kama da kai mahaifinsa ana ganewa aliyu yana mai yana murmushi ya ji daɗin wannan shaida da aka faɗi a ce ɗansa ya fi kama da annabi fiye da yadda ya kama da shi to kuma daga ina ka samu wannan daga fatimatu zahara ana ganewa ai ita ce malamai ke cewa fatima diyar manzan allah idan ka ganta ka ga annabi kamar an tsaga kara ana ganewa ai kamar an tsaga kara waɗannan bayan Allah kullum muna faɗakarwa kafin mu kutsa tarihinsu wallahi ba ka da abinda da za ka yi ka kama waɗannan ko ibada ko imani ba ka da shi ko ɗaya wanda za ka iya yi ka kamo su fatashabbahu in lam takunu mithlahu fatanmu a ce da mu da 'ya'yanmu mu ɗora kanmu akan abin da ya kamata yadda waɗannan bayan Allah za mu koyi da su wanda duk da mun karance tarihin sahabbai na suwar da sauransu amma har yanzu ina jin marmarin tarihin sahabban nan ana ganewa tarihin sahabban nan domin magana ce da ba ka gajiya da jinta magana ce wadda yake da kakalla to idan dai mutum na da dubara sai in rena kansa Allah ya ba mu iko na yin koyi da su to mun tsaya inda muka ji bayanin abubakar game da hassan bayanin umar game da wa game da hassan yadda abubakar ke girmama alhassan da yadda umar ke girmama shi to yau bari mu koma kan mahaifinsa ya girmamawarsa don mun yi dan usmanu gaba ɗaya ko ya girmamawan aliyu gawa ga alhassan wa amma aliyu ibn abi talibi ana za mu tashi ko shafi na ɗari da uku ba na muka kwan ba wa amma ali ibn abi talibin radiyallahu anhu fa haddith anhu wala haraj dangane da aliyu dan abi talib to faɗi yadda kake so ba ka da ko damuwa faɗi kan ka tsaye wala haraj ka faɗi dangas faƙad kana mughraman bil hasan shi ma ya jarabtu da son ɗansa alhassan ana ganewa aliyu dan abi dalib ya jarabtu da san Hassan ɗan aliyu to kaji mukriman lahu ikraman za'idan aliyu yana girmama ɗansa hassan girmamawa da ƙari girmamawa ta musamman yana ba shi girma iya girma eh wata rayuwa sai sahabbai ka ga ɗana girmama uba uba na girmama ɗa sai sahabbai kaga ɗa na girmama uwa uwa na girmama ya sai sahabbai saboda rayuwa ce da aka gina ta domin Allah an san Allah ɗin kuma Allahn ake nufi Allah ya kyara zukatanmu wayo azimuhu wayo bacciluhu Aliyu ɗan Abi ɗalib yana girmama Hassan yana daraja shi wa kada qala lahu yawman wata rana aliyu yake ce wa ɗansa hassan ya bunayya ala takhtubu hatta asma'aka shin baka yi hudu ba ba baka hau mimbari ka yi hudu ba ba ta yadda zan saurare ka in ji ba fa so nake kowace gaba sai na muku karatu ba ina ganin kun fahimci gaban nan so yake ya ga kamun me kamun ludayinsa duk wanda ka ji mahaifinsa ya tashi ya ce wane tashi ka yi hudu ba in ka ji wane ba haka nan ba akwai dalili tashi ka yi hudu ba ka ko san hudu ba ba rawar 'yan mata ba ne tashi ka yi hudu ba aliyu dan abi dalib yake ce wa ɗansa ashe ba za ka yi hudu ba ba yadda zan ji hudu ba kada kunne na in ji abin da za ka faɗi to kaji faƙala sai ce inni aftahayi an akhtuba wa ana araka eh kunya nake ji alhassan na aliyu ina jin kunya in yi hudu ba gani ga ka a gabanka dai in yi hudu ba Allah ka ba mu irin wannan kunya don kaga wannan kunya ce wadda ake da bukata ya zamanto kana jin kunyan yin wani abu gaban malaminka kana jin kunya ka yi a gaban mahaifinka irin wannan kunya shari'a tana son ta ana ganewa yi akwai alhajalu kunya da za ta hana mutum yin abin da ya kamata kunya irin ta gazawa wanda mai littafin tarbiyya na eh, tarbiyatul aulad fil islam ya yi bayani ita ce kunyar da mutum za a ce fito ka yi abu kaza gaban jama'a ya kasa yi wannan irin kunya ba a so ana so a cire ma yaro wannan saboda kajalu ne aibu ne ana ganewa amma kunya ya zama yaro yana jin kunyan manya idan yaro ya zama ya tsare yana iya yin maganar da ya ga dama a gaban kowa ko da ko yana da awa ilimi to za a samu matsala ku fahimci wannan Ka ganin mahaifinsa ne kuma ya san cewa waye ɗan kuma ya san abin da ya kwankwada masa ba ka tashi ka gwada ba in ga kamun ludayinka ya ce baba kunya nake ji Allah ka ban kunya to daga nan fa ba aliyun fa jalasa haisu la yarahu hasan aliyu sai tafiya sai nisa ta inda Hassan baya ganin sa ثم قام الحسن في الناس خطيبا وعلي يسمع nan ne alhassan ya miƙe yana sakin ba cikin mutane aliyu na gefe yana jinsa yana jinsa amma baya ne baya ganinsa ya miƙe yana sakin wannan huɗuba fa'adda khutubatan balighatan fasiha nan ne alhassan ya saki huɗuba wadda ta kai huɗuba wadda ke cike da balaga da fasaha ana ɗaukan magana ana aje ta sanka sanka to kaji malam Allah ya ji kan malam Abdul Jalil na Banis malam Abdul Jalil Dabo Allah ya gafarta masa ai malam nakan ce khatibul umma bawan Allah nan in yana ma hudu ba kai ka san ana maka magana baiwa ce eh baiwa ce Allah na aje sa inda yaso eh Allah ya gafarta masa malam bawan Allah nan yazo yana hudu ba yana maka bayanai ba so kake a bari ai sallah ba a ci gaba da hudu ba to kaji to amma Allah ta'ala baya barin wani dan wani dukkan mu akan layi muke Allah ya gafarta masa ya karba aikin sa na alkhairi falamman sarafa ja'ala aliyun yaqulu a lokacin da alhassan ya gama hudu ba mahaifinsa aliyu ya ci gaba da cewa zuriyatan mu je zuwa ha min ba'd sai me wannan zuriya ce bangare daga bangare yake bi ma'ana haka muke an fahimta ai ƴaƴan gidan abin ne to kaji to barewa ta yi gudu zai yiwu ana gane magana dan eh, mene ake ta, dan wasu ma ya rawa bare dan makida <laughs> ko haka ba saura kuma da karatun yau na hausa a kawai barewa ba ta yi gudu ba ɗanta ya rarrafe yadda aliyu idan kana karanta tarihin aliyu dan abi talib da hudubobinsa malam idan aliyu ya magana sai ka gamsu yana daga cikin mutane da suke da fasahan magana yana aliyu dan abi talib yana daga cikin mutanen da suke da balaga allah ya ba su magana idan suka yi magana za ka gamsu to ya sa ɗansa ya gwada a gani yaya abin zai ɗore koko daga kanmu ya yanke da ya gama sai kawo wannan aya ya ce zuriyatan ha min ba'din ce daga ɓangare ake to kaji wallahu sami'un alim wa qad kana ibn abbas ya'khudhu ar-rikaba lil hasani wal husaini idha rakiba kware kuwa abdullahi dan abbas dan baffan manzan allah ana ganewa yana riƙewa alhassan da husaini linzamin doki idan za su hau doki in za a hawa na riƙe masa linzami saboda kada ya kada ya kada mutum ko ya ji masa rauni ana gane wannan haka ake yi kamar yanzu ka ce yana buɗe mai kofa idan mutum zai shiga mota ka ga buɗe kofa mai wannan ke gwadawa babba ne zai shiga mota ƙarami yana mai yana buɗe masa kofa abdullahi dan abbas shi ya ɗora wa kansa idan ya ga alhassan da alhussein za su hau doki sai ya rike musu zami haka yake yi wa yara haza minan ni'ami alaihi gani yake wannan ma ni'ima ce Allah ya masa ya samu wannan dama hakila baka san waye Abdullahi dan Abbas ba turjamanul Qur'an eh wanda dai aka gama tone-tonen da za a yi da bincike ba a iya gano wanda ya kai abdullahi dan abbas sanin ma'ana alkur'ani ba in dai a zauna ne a yi wa alkur'ani filla filla a yi ma mutane bayaninsa to malam abdullahi dan abbas iyaka ne a wannan bangare to amma duk da wannan abin da allah ya bashi yana ganin cewa ni'ima ce ya wa alhassan da husaini hidima a matsayinsu na jikokin manzon allah to kaga wanda bai gane me ake magana ba sai dai ka ce masa dillalin wada shi ya san kudin jariri inna ma ya ariful fadili li ahalil fadili zawil fadili wanda kadai ya san mutuncin masu mutunci malam sai dan mutunci da yake shi din shi ne kuma shi din ya kai inda ya kai ya kuma san menene daraja kuma me ma'anar daraja aiko kaga ya kwatanta cewa shi din mai daraja ne kuma ya san darajar masu daraja don haka ya jama'a mu yi iya abin da muke iyawa mu ɗauki rayuwarmu da hoton rayuwarmu daga rayuwa bayan allah nan idan muka yi rayuwa saɓanin rayuwarsu ƙarshe dai za a wayi gari mun yi nadama allah ka raba mu da nadama duniya da ta lahira wa kana idza tafa bil baiti idan alhassan da husaini suna dawafi a ɗakin allah a nan ka'aba ya kadun nasu yuhattimunahuma kai sai mutane su kusa tattake su mimma yazdahimuna alaihim alaihima lissalami alaihima radiyallahu anhuma wa ardahuma me yasa mutane ke kusa da take su saboda yadda mutane ke cincirindu yazdahimun yadda mutane ke cincirindo suke yawa ba don komi ba lissalami alaihima don a gaida su idan labari ya zo cewa jikokin manzan Allah sun zo harami za su yi dawafi to kowa ƙoƙari yake ya samu ya ƙetara ya gaisa da su to kaji waɗannan su ne waliyai original da shaidan manzan Allah an gane ai kar je ka kawo wani waliyin posta ko wani fake waliyi a'a waliyin gaskiya kuma daga shaidar annabi waliyan ne kuma dubi yadda ake don a samu a gaisa da su Allah ya ba su wannan kuma Allah ya taimake su me yasa sahabbai suke rige rigen gaisawa da su me hikima kowa ya ji annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina son waɗannan yara ya Allah ka so su ka so wanda ya so su ko ba haka ba to kai ka bari a baka a baya wannan addu'a ba sai ka samu ka shiga ciki ba Allah ka sa muna ciki to dai haka ake yi wa kana ibn zubair kulu. ibn zubairu yana cewa ai mun san ibn zubair mun yi tarihinsa ko wanda yake dogarin manzan Allah dan wajen safiya ne kun tuna safiya gwaggon manzan Allah ita ta haife shi shine zubairu ibn awwam wanda mun ji cewa ko da karon battaye da mutum bai taba karo da yadda mace dan da mace ta haifa ba sai ya shi. bai taba yin karon batta da wani ɗa namiji da mace ta haifa ba abdullahi dan zubairu sai ya karya shi balle yake balla shi kai mala akwai rijalu eh, an yi rijalu ga ƙarfin ga zuciyar sannan ga horo ko ba haka ba an samu mai. horo to kaji so don haka yake ba da shaida akan alhassan shi fa wannan namijin duniya zubairu da awam yake cewa wallahi ma qamatin nisa'u an mithlil hasan ibn ali radiyallahu anhu yace wallahi babu wata mace da ta haifi ɗa irin alhassan ai gane magana ba a samu ba macen da ta iya tsaye da ɗa guda irin alhassan ɗan aliyu babu ita malam dillalin wada shi ya san kuɗin jariri babba shi ya san babba eh to wannan kenan wa kana al-hasan idza salla al-ghadata fi masjid rasulillah al-hasan ya kasance in yayi sallar asubahi a masallacin manzon Allah يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس yakan zauna a inda ya sallah yana ambaton Allah yana zikiri ba bagauniya ba hayaniya nan zai zauna yana zikiri har sai rana ta daga ana ganewa ni ban san ta inda za mu kawo mu bayan Allah nan ba idan akwai wanda ya hango ya gaya mana idan ya yi sallah nan zai zauna ya ta zikiri har sai rana ta daga alhassan dan aliyu wa jilisu, ilaihi man jilisu min sadatin nasi yatahaddathuna bayan nan ne ake samun waɗanda suke zama gaban shi cikin jagororin al'umma ana tattaunawa da shi manyan mutane su zo su zauna tare da shi ana tattaunawa ثم يقوم ila ummahatil mu'minin yana barin masallaci ba inda yake zarcewa sai ɗakunan matan manzan Allah ana ganewa ɗakunan matan manzan Allah bi ma'ana gidan kakanninsa ko eh matan kakansa fa yusallimu alaihinna sai ya je ya gaido su eh wa rubbama atahafnahu wani lokaci ma sukan yi masa kyauta mayan yansarifu ila manzilihi ya juya ya tafi mai gidansa akwai wasan jika da kaka amma ba yadda ake cewa ba gaskiya Ka ganin hakkyauta za su bashi kuma akwai mai sakin fuska ko annabi sallallahu yana wa jikoki wasa amma ba irin wasan da mu muke yi ba eh asan yanzu mutum zai nuna budurwa ce wannan mata ta ci. eh matar shi ce tun da shi kakanta ne su <laughs> duka irin wannan kaga bai da wani asali da za a iya dogaro da shi ko wala Allah ban san ko nuna da hujja ba dai amma dai ba na ganin a samu hujja kai jama'a irin na wasan nan na jika da kaka hujja ta shari'a fa gila sai dai ko al'adar bahaushe hmm. amma gilan wani yana da hujja ya taimaka zai mu ƙara jari to kaji menene saƙo a nan girmamawa tsakanin hassan da matan manzan allah daga ya gaido ubangijinsa ya yi sallah ina yake zarcewa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaida uwayen muminai gaba ɗaya. sannan ya juya ya kama hanya ya yi tafiyarsa eh magana ce da ake cewa tsakanin jika da kaka akwai dai mutuntawa gaskiya akwai girmamawa da sauransu amma babu reni don gaskiya za ga mutu ya reni kakansa an fahimta ai wani lokaci sai uban ya shigo ciki sai ka ga yaro yana gaya wa kaka maganar banza ai kakansa ne kai tsohon nan ka cika fitina kai tsohon nan fa ba hankali ne da kai ba yara fa za ka ji mutum ya cewa kakansa kai fa tsohon nan kaza kaza eh wannan rashin ladabi ne ba daidai ba ne, al'umma da ta sa wannan ya ci gaba a cikinta ba alwun alkhairi take koyarwa ba in dai za a samu karami ya ci mutuncin babba to akwai matsala ana ganewa ai shi yasa za ka ga al'amura suna rugujewa a hannunmu to wannan yana daga ciki gaskiya a kiyaye idan kana da kaka ba a hana ka ku yi wasa da dariya ba amma ka san me wannan ba fa kadai mahaifinka bane mahaifin mahaifinka ne tsakaninka da shi ba magana mara daɗi an fahimta ai istilahin ma da zaka ji ana gaya masa wannan tsohon ko magana ce ba girmamawa cikinta so mu yi kokari mu gyara wannan Allah ya gyara zukatanmu wa ba da wafati amirul mu'minin ali radiyallahu anhu bayan rasuwan sarkin mu'minai ali dan abi talib buya abil khilafa sai aka yi wa alhassan mubaya'a ya zama sarkin musulmi ana gane waye mubaya'a sarautar musulunci ta hassan ita ce fa mafi karfi ko mafi dacewa mubaya'a aka yi mishi ya zama mai sarkin musulmi madadin mahaifinsa to kaji hakanan ne ya faru wa karatul harbu an tadrima bainal muslimina nan ne yaƙi ya kusa afkuwa tsakanin musulmi tanazala li muawiyah radiyallahu anhu anil khilafa wannan ba zan so in dogon magana akai ba amma dai mulki kaga mulki kaga mulki a duniya babu abin da ya mulki daɗi duk duniya eh idan ka ga mutum yana rigima akan mulki to ko da ka zarge shi ka tausaya masa kun fahimci magana mulki da kake gani duk abin da ka sani bai daɗin mulki ba ko kuɗi ba su kai daɗin mulki ba shi yasa za ga mutum na ɓannata kuɗi yana kashe kuɗi da ya samu mulki idan za ka iya kamar addu'a kawai ya samu wata jarabawa wanda kai baka same ta ba da haka ba za ka san me ke damunsa ba ciwon da ke damunsa ba duk wanda ciwon san mulki ya kama shi to malam wannan fa ya riga ya hau me ya hau eh, wato dokin halaka e in dai ciwon mulki ya ciwon son mulki ya kama mutum sai abin da Allah ya yi mulki da kake gani ke sa suka ce almulku aqim to kaji mulki <laughs> wane mutum ya wuce da kake tsammani kuma duk wannan da kake ganin suna neman mulki ai kaga sun ɗanɗana ko mulkin da ake adalci ma an neme shi ruwa a jallo bare mulkin da ake mai zalunci bare mulkin da kake yadda ka ga dama mulkin da za ka taka kowa ka ji wa kowa don haka mulki abu ne na jarabawa muna roƙon allah kada ya jarabe mu da san mulki Allah kada ka jarabe mu da son mulki da son girma Allah ka tsare mu to don haka tanazala li muawiya radiyallahu anhu anil khilafa muawiya ya zama sarkin musulmi alhassan ya zama sarkin musulmi sai ya zama na ana da sarkin musulmi guda biyu ana ganewa sarkin musulmi guda nawa guda biyu Alhasan dan aliyu khalifa ne muawiya khalifa ne ya ke nan alhassan ya ce ya sauka siyanatan lidima'il Musulmina saboda kare jinin musulmi saboda me da ai ta kashe musulmi gara shi ya haƙura da mulkin an gane yi shi kuke ce compromise ko ya yi sacrifice ya yi tanazuli ya sauka daga kan me wannan mulkin saboda a zauna lafiya babu darasi a cikin wannan eh mu fa a yau in an faɗa ne ran mu baya mana daɗi ƙungiya guda biyu na ahalus sunna ƙungiya guda biyu na ahalus sunna ɗaya baya iya bari wa ɗaya mulkin don a ce sunna ta yi nasara ban san ko kun bance ni ba ka san yanzu da an faɗa ba mu so wai a faɗi gaskiya ƙungiyoyin ahalus sunna guda nawa ka sani a najeriya waye ya iya barma wani ya ce ni yau na sauka zo a tafi tare to ga dai alhassan dan aliyu ba wai shugabancin kungiya ba a'a ba shugabancin wani dan yanki ba a'a shugabancin musulunci na duniya kujeran manzan Allah alhassan dan aliyu dan abi dalib ya sauka daga kujeran manzan Allah ya sauka ya bar wa mu'awiya don musulmi su zauna lafiya saboda jinin musulmi ya tsaro wannan magana fihi ma fihi akwai abin dubawa cikin wannan magana akwai darasi a gare mu a cikin wannan magana na haka jama'a mu rika kallon abin da ke zuwa yana dawowa a yau a najeriya aƙalla muna da ƙungiyoyin ahalus sunna ko masu intima'i zuwa ga sunna akalla sun fi guda biyar fitattu sai dai idan ba cikin harkar kake ba ka sani me ake gudanawa kowa yana ganin ɗayan bai iya sunna ba shi ya iya ana ganewa shi ne ahlus sunna ɗayan ba ahlus sunna ba ne ko kuwa a'a ba daidai yake yi ba a nan najeriya ba laifi ba ne a samu ahlus sunna ƙungiya kungiya a samu izala a samu ansaro sunna a samu salafiya da'awatu a samu kungiya daban-daban a cikin ahlus sunna wannan ba laifi bane ina ne laifi yake zuwa idan mutum ya fara ganin cewa in baka sa kai ne ko in baka ƙungiyarsa ka halaka to daga nan an samu matsala jama'a kun gane magana ba laifi bane a samu bambancin me kowa ya ta kokari a irin yadda yake yi za mu haɗe idan dai akwai ikhlasi za mu zo mu yi me mu haɗi babban malamin musulunci abdulkahir ibn tahir al-baghdadi al-isfirari at-tamimi mai littafin alfarku bayan alfirak ko a ciki yake cewa ahalus sunna wal jama'a famaniyatu asnaf ya ce ahalus sunna wal jama'a sun kai kala takwas sun kai kala nawa kala takwas ya faɗi wannan magana a ƙarni na uku fa a ƙarni na uku domin ya rasu ne ƙarni na hudu ko an haife ƙarni na uku yanzu ƙarni na hudu in ba na in ba na na yi wahami ba a kusa kusa yau da faɗin wannan magana ya fi shekara dubu ɗaya ya ce ahalu sunna kala takwas ne idan da yau zai dawo eh, kala nawa zai ce <laughs> sai dai kala tamanin ko ba haka ba ya ce kala takwas ne muttafiquna fil usul mukhtalifuna fil furu' sun saba a asali eh, sun ittifaqi a asali bi ma'ana ahlus sunna wal jama'a aqidar su ɗaya ce nan ba bambancin aqida ina suka saba wajen furu'a wajen hukunce hukunci ka san mu yanzu saboda jilisatul istiraha sai wani ya kafurta wani eh? jilisatul istiraha wani na iya danna ma wani kafirci ka san kafircin bai da wahala kamar hon ne kawai ka danna ma wali <laughs> haka aka bai da abin Allah ji ka albani ya ce fitnatu takfir saboda jilsa mutum yana iya kwashe sati guda wai yana so ne jama'a sai sun faici jilsatul istiraha in kai bayani sau ɗaya ya wadatar wanda yake so ya yi ya yi wanda baya so ya bari inda hadari yake mutum ya ce jilsatul istiraha ba addini ba ce to ya samu matsala domin annabi bai yin abin da ba addini ba ku fahimci misali ko nake badawa wanda ya ce dole ce shi ma kaga ya samu ya samu matsala idan ba a yi ta ba ba sallah ashe kaga ya kamata me mu sani in an yi saɓani a wajen furu'a ba a kanmu aka fara ba mu kalli magabatanmu da suka yi saɓani a kan matsalar kafirta juna suka yi aibata juna suka yi mu me yasa dan abin da bai kai ya kawo ba za ka ga muna kafurta juna muna bid'antar da juna muna zagin juna ba haka muke yi ba a lokacin mu a yanzu yin wannan yana gwada abubuwa kamar guda biyu ko dai rashin yi domin Allah ko kuma rashin kwarewa a aikin eh ko dai ba mu iya aikin ba ko ko dan Allah muke yi ba to kaji kawai ka ɗau littafin alfikihu alal mazahibil arba'a a ce maka a kaza maliku ya ce kaza shafi'i ya ce kaza hambali ya ce kaza wannan ya ce kaza a matsala kaza maliku ya ce waɗannan malamai guda hudu ba su bane a immatul mazahib kadai a ko su a imma na mazahib wanda Allah bai sa sun yi fice kamar waɗannan ba ana ganewa haka suke sabawa amma da wuya ka samu cin mutuncin juna yana jin in ba rasuwan abin eh, nan ibnu taimiyya Allah cikin ibnu taimiyya ibn taimiyya a cikin littafinsa na tazkiyatun nafs wanda yana da kyau a ce musulmi ya karanta wannan littafi a cikin tazkiyatun nafs za zo wani babi da ake cewa abrazu husumi ibn taimiyya fitattun waɗanda suke adawa da ibn taimiyya cikin ahalus sunna fa banda bid'a eh, akalla an lissafa mutane sun fi takwas cewa akai abrazu fitattu ana ganewa fitattu duk da ikhlasin wayancan mutane ya fi namu imanin mutanen can ya fi namu amma Ibn taimiyya sai da ya samu kusumu masu ja'in ja da shi suna adawa da shi sai da ya samu kamar sama da mutum takwas ma idan kana da littafin tasketun nafs ka duba ya kawo su ƙarshe ba shi ne ya lissafa su cikin masu faɗa da shi ba a'a bayan bai nan ne ka san tarihi bai barin komi ko mai daɗi ko mara daɗi sai ya faɗi to shi ne aka ce daga cikin waɗanda ake ganin suna adawa suna fito na fito da ibnu taimiyya sai aka kawo su cikin ahalin sunna ba yan bid'a ba fa jama'a kun bance ni idan an samu an samu kamar guda takwas a ahalin sunna ina ga wajen yan bid'a eh? babu yadda za a yi dan bid'a mutumin da ya riga ya ginu akan bid'a musamman bid'a mukaffira ko bid'a wadda ta ginu bid'a ta bangaren aqida yana da wahala ya kaunaci ibnu taymiya da wuya ya kaunaci ibnu taymiya ba ma dai dalilin da zai sa ya kaunaci ibnu taymiya hakan nan ibnu al-qayyim shi yasa idan ka je ka kalla kai fantaha ibnu taymiya wai yaya karshen ibnu taymiya ya zama wani irin matsala ya samu karshen rayuwarsa idan ana maka maganan ibnu taymiya ana so a gwada ma yayi fada da masu mulki yayi kaza yayi kaza sai ka ɗauka wani mujrimun ne fa haka ake siffanta shi alhali karancin abin da ya yi a lokacinsa da aka wayi gari kafirai sun zo suna kwace garuruwan musulmi har kalifa aka kashe barna suka yi fiye da wadda baka tsammani ibnu taimiyya yana cikin waɗanda ya jagoranci ya amfani da harshen sa da iliminsa ya jawo hankalin al'umma akan jihadi aka haɗu aka yi jihadi aka kwato musulunci daga hannun kafirai da addinin sun kwaci komi sun kwaci bayan a prison fa aka fito da shi yayi wannan aikin da ya gama aka samu nasara maimakon a saka ya tafi gida sai aka mai da shi prison bursuna idan kana karanta tarihin waɗannan bayan Allah malam kasan cewa muna cikin jin daɗi cikin jin daɗi muke amma waɗanda suka yi aiki sun yi aiki Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu gaba ɗaya wannan gaba mun ji cewa aliyu dan abi dan aliyu dan abi talib ya janye wa muawiya daga shugabanci haka ne ko ya janye masa wa qad haqqaqa bi zalika nubuwata ko nubuwata sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam wannan alhassan ya tabbatar da abin da manzon Allah ya faɗi indama jalasa alal mimbar a lokacin da annabi ya zauna wata rana akan mimbari wal hasanu ila janibihi Hassan yana gefen manzon Allah yanzuru ilan nasi marratan wa ilaihi marra wani lokaci annabi ya kalli Alhassan, wani lokaci annabi ya kalli mutane wa yaqulu yana cewa inna ibni hadha ko ibni haza sayyidun kun ga wannan ɗanawa shugaba ne kun gane magana wannan yaron nawa jikan sani amma sai annabi ya kira shi mai ɗa wannan jika nawa da kuke gani alhassan to jagora ne shugaba ne to kaji wala allallaha an yusliha bihi bayna fi'ataini min almuslimina annabi ya ce tabbas babu ko kwanto da wannan yaron Allah zai sulhunta wata rana tsakanin ƙungiyoyin musulmi biyu da ke husuma wannan yaron zai zama dalilin ɗinkewar matsalar wanda yake jin wannan sai ya tsammanin rigima ake alasan zai yi sulhu a a sulhun sauka da ya daga kan mulki a duk lokacin da kake so ka sauka daga kan mulki sai waɗanda ke kewaye da kai sun ce maka kada ka sauka ko da za ka yi mulki shekara hudu ta yi nuwa ɗaya ka ce kana so ka sauka waɗanda ka ba kwamishina da sauran suna cin daɗi suna jin daɗi ba za su so ka sauka ba ranka shi daɗe ka ci gaba ai ko mutuwa za ka yi ka mutu akan mulki kafa mutunci kaza kaza ba shi ne ba ba za su bari ka sauka ba ashe ka ga alhassan sai da ya kora waɗannan 'yan shawarar gaba ɗaya ya faɗa da zuciyarsa ya faɗa da waɗannan mutanen ya iya ɗaukan mulkin ya damƙa ma mu'awiya ya koma gefe ya zama ɗan kallo wannan ba ƙaramin darasi ba ne a duk tarihin alhassan babu inda nake kallo irin wannan kaba yadda mutum zai ɗauki mulki yadda mulki yake ya ba wani falon wanda aka ce ma ya ɗau mulki ya ba wani wannan mutum ka duba shi to jikan manzan Allah ya yi haka ya ɗauki mulki ya danƙa ma mu'awiya don musulmi su zauna lafiya to kai yanzu me kai don a zauna lafiya sannan kalmar sayyidun shugaba yana nufin wanda yake da mulki ba mai mulki ne shugaba ba wanda yake da siffofi irin na shugaba haƙuri kau da kai da sauransu ya zama kana da shi ko da cikin yara idan allah ya baka yara za ka ga mai siffar shugaba a ciki mai haƙuri mai kaza mai kaza duk siffar shugaba kau da kai hangen nesa da waye cikin yara akwai wanda kai ka san wannan in yi damƙi mulkin jama'a sun shiga uku tun yana ƙarami tun yana ƙarami za ka gane shi to wannan kaga sifa ce wato khalqiyya ko wanda Allah ya halicci mutum akan ta ya dora shi a kai kai kuma sai kai kokarin saman masa kuma da me wasu nagartan da zai cancanta ya zama shugaba domin shugaban al'umma sana'anta shi ake yi ƙero shi ake yi tarere su ake yi a samar da shi don ya zama shugaba cikin mutane to muje, je wala ansa an azkura muawiyata anna muawiyata radiyallahu anhu malam yace ba zan manta ba in an bato bangaren muawiya da aka yi masa halacci kana yutihi fi kulli amin ja'iza kowace shekara sai ya ware kyauta mai tsoka ya kai gidan alhassan cin hanci a'a dama don me ake bin nan kan duniya ba kan duniya ba ne duk iya abin da zai bukata a duniya yana dauka ya bashi jama'a muna gane wannan idan ka kyala mutane da talauci mulkin ka za su hara in ka kyala al'umma cikin talauci ba mulkin ka za su hara ya za a su raba ka da shi saboda kayan amfani da wannan mulkin ka gina kanka ka gina 'ya'yanka 'ya'yanka na karatu ƙasar waje su karatunsa ya tsaya kana cin abinci su ba su ci kana kaza ba shi ne ba kuma ko da shugaban addini ne kai ai kun sa akwai shugabannin addini ce wannan shugaban addini ne shi kullum bulbul yake kullum cikin jin daɗi yake kullum cikin walwala yake sauran waɗanda yake wa shugabanci a addinan can suna cikin wahala malam kullum kokari za a yi za a yi sauka an fahimci matsalar haka za a yi saboda me ba a jin daɗin sa to shi muawiya duk wanda ya karanta tarihi muawiya Allah ya hore masa iya mulki ya san mulki Allah ya hore masa iya mulki kasa akwai iya mulki akwai wanda shi ɗabi'atan bai iya mulki ba ne da ya zo mulki disaster ce bala'i ne kawai saboda rashin salo kun sa akwai salo na mulki ka je ka duba tarihin mulkin usmanu da mulkin umar duk yadda ake ganin umar da tsanani tsananinsa akan abi allah ne tsananin umar akan abi allah ne kada a saɓi allah amma in ka koma ɓangaren haƙƙin jama'a sai sun ciye ci sai sun yi bacci yayi ana ganewa waye ba wai jama'a yake tsananta ba a'a tsanani ya shiga tsakani ne mutane da dokokin ubangiji tsayawa ya tsayin daka a tabbatar haƙƙin Allah an ba Allah haƙƙin mutane an ba mutane lokacin da aka zo Usmanu, to malam mutane sun manta da wani abin da ake cewa talauci talauci da mutane sun manta da shi yau a ce ku zo ku karɓi gari gobe a ce ku karɓi mai ji ba a ce ku karɓi kaza ba yadda za a zauna da mutane ba a yi musu wani abu daga mai gidan gwamnati ba saboda iya mulki to shi ma mu'awiya yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su salo na iya mulki mu'awiya ya san mulki ya iya mulki daga cikin abin da yake yi kula da iyalan gidan manzan Allah yana kula da su wa kana yafidu ilaihi wannan ja'iza kyautar tana kaiwa gare shi fa rubbama ajazahu bi arba'i mi'ati alfin alf dirhamin wani lokaci yakan bashi dirhami dubu ɗari hudu dirhami dubu ɗari hudu kai malam ko naira dubu ɗari hudu ai ba karamin magana ba ce wannan kyauta ce wa ratibuhu fi kulli sanatin mi'atu alf albashinsa duk shekara dubu ɗari ake ba alasa daga lalita gwamnati malam talauci bai yi ba ana fahimta duk wata harka da ta shafi talauci Allah ka raba mu da shi shi talauci ko bauta Allah baka jin daɗinsa Allah gane waye akwai kuɗin to kaji kuma duk maganar da mun shayin wannan magana yau da za a ce duk ɗan ƙasa a ɗauki naira miliyan ɗaya tak a bashi miliyan ɗaya Kasar gaba za ta yi ba baya ba duk wanda aka ba miliyan ɗaya bai da gida wani a ƙauye dubu ɗari biyar ta sai mai gida kuma ya sai abin sana'a yan kasuwa za ku shaida an ba mu miliyan ɗaya ɗaya ana gane ba duk ɗan najeriya a bashi miliyan ɗaya za mu dawo da kuɗin ne kasuwa da gudu da ma a buƙace muke mai ɗiban shinkafa ya ɗiba duk bayin wake ciki ba mai ɗiban masara ya ɗiba mai ɗiban ƙarshe duk abinci za su ƙare kenan kasuwanci ya me in dai kasuwanci yana juyawa to ƙasa ba ta durƙushewa duk ƙasashen da ake gani ana hangen su irin su dubai irin su china me ya ɗaga su aikin gwamnati kasuwanci idan ba kuɗi a hannun mutane za a ga ɗan kasuwa ya tagumi shi ma wanda ba ɗan kasuwan bai yana can ya tagumi ba kuɗin saya ya karɓi bashi ya ƙara kai malam talauci bai ba Allah ka raba mu da talauci eh talauci ko fitowa ya Allah ka saka mu fito eh can wurin to kaji ba abin kirki bane malam abin da ake bashi dinari dinari dubu ka lissafa min dubu ɗari so dubu ɗaya kaga ai wasu 'yan kwandaloli ne sun yi sace fa ne eh dubu ɗari sau dubu ɗaya miliyan ɗaya miliyan nawa miliyan ɗari dubu ɗari dubu ɗari har sau dubu ɗaya to wannan shine albashin da mu'awiya yake ba alhassan ɗan aliyu dan abi duk shekara kuma ba alfarma ba ce lalita gwamnati cike da kuɗi a ɗauki kuɗi a bayan ƙasa malam su samu sauƙi ba a kyalisa da talauci ba idan ka ce kai baka ci eh ya za ka cika hana wasu komi ka akwai abinci su ba su da abinci ba imani ba yin daidai a ciki ba tausayi Ko waye kuma ya haka bai yi imani ba kuma bai yi tausayi ba to kaji a je a duba tarihi fankata sanatan an zahabi li muawiyata wata shekara sai alhassan ya yanke bai je wajen muawiya ba waja a waqatul ja'iza lokacin ba da yi. fa hatajal ilaiha kuma hasan yana bukata a bashi wannan kyauta saboda yana cikin budget ɗinsa duk shekara ana bashi kaga bana ma zai me zai saka rai to sai ya bukatu zuwa ga wannan kyauta wa kana min akramin nas yana daga cikin mutane mafi karamci abin hannunsa yanzu ne zai ba wannan ya ba wannan fa arada an yaktuba li muawiya liyaba afa biha ilayhi tunda bana bai samu zuwa fada ba ya so ya rubuta wa mu'awiya a aiko masa to kaji eh ma'anan kuma za ku gane wani abu ku rage zargin malamai za san yanzu a ce ai malami ya yi kaza talauci fa in ya doki mutum rudewa yake kuna gane ba idan talauci ya bugi mutum malam sai ima sallah su baraka a hudu kamai subhanallahi ya kara ma biyu wallahi jama'a ana ganewa talauci idan ya doki mutum sai ima sallah ba daidai ba ka kusan ba inda ake natsuwa kamar sallah eh mutum baya iya rayuwa sai da kuɗi dan adam bai iya rayuwa sai da kuɗi yana da bukatuwa zuwa ga kuɗi dan rayuwarsa to da yawa muna zargin malamai ka malamai ma ashe suna son kuɗi to gashi sahabbai ma suna son kuɗi ko ba haka ba alhasan jikan manzan Allah shekara ta zagayo ya laluba ɗan abin da ke shigowa daga lalita gwamnati ya ga bai shigo ba ya duba ya duba ga bukatu kuma ba kuɗi ƙasa kuma yana bukata a yi to kaga kenan a ce malami ya yi wannan ba ka iya zama ba kuɗi malam dole ka tashi ka nemi kuɗi to kaji akwai abin yi da yawa da kuɗi ba akwai abin yi da yawa sai dai ba a samu ba Allah ka samu samu falamma nama tilkan laila lokacin da ya baccin wannan dare ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil manami talauci da rashin kuɗi ya matsawa alhassan alhassan dan aliyu dan abi dalib ba kuɗi a hannunsa yana buƙace har yana shirin rubuta takarda zuwa ga sarkin musulmi muawiya ya aiko mai da abin da ya saba aiko masa da ya kwanta bacci sai mafarkin manzan Allah a cikin mafarki faƙala lahu annabi ya ce masa ya bunai ya kai dana a taktubu ila makhluqin bi hajatika yanzu kai abokin halitta mutum zaka rubuta bukatunka ya biya maka me ya same ka jama'a muna gane wannan wannan menene ba zargi bane kada ya haka ko ya so ya rubuta a aiko masa sai ya ga annabi a mafarki annabi ya ce masa kada ya rubuta wa allamahu du'a'an yad'u bihi annabi ya koya masa addu'a da zai rika yi kuma har yanzu addu'o'in suna nan da yawa in ka kuma zaka samu amma in ka yarda in ko gwada Allah za ka yi sisi ba ka gani domin ba a gwada Allah na sha faɗa mana ba a gwada ba a gwada Allah idan Allah ya ce kaza zai maka ka yadda zai maka to zai maka din wato zan faɗi wannan a babin lalura lalura ta sa zan faɗa mana wannan don akwai abin da in an baka misali sai i zaman maka wa'azi ana ganewa ranar cikin dai kwanakin nan cikin kwanakin nan ba zan iya riƙe ranar ba ko in tuno cikin kwanakin nan akwai yaro da yake hannuna yaron ɗan uwana ne wannan yaro na ɗauke shi na kai shi makaranta inda za a biya kusan dubu ɗari biyu kuɗin makarantarsa a shekara na kai yaron nan ban da ko kwabo amma alfarma an karɓi yaro ko sabulu ban aika ko ni ko sisi kawai na ba da kuɗin motar mai kai shi kuma na yi alkawarin idan wani abu ya shigo in sha Allahu ta'ala zan tura kuɗin makarantar yaron nan Allah cikin ikonsa sai aka turo min da dubu hamsin cikin inda nake karatu naira dubu hamsin wannan dubu hamsin ba ta yi minti goma ba sai na juya ta zuwa ga biyan kuɗin makarantar wannan yaron jama'a muna gane wannan na tura wa wannan malami naira dubu hamsin ɗin nan me nake so in kawo mana wallahi azim ba a yi awa ɗaya ba wani ya kira ni daga wata jiha ban san shi ba bai san ni ba ya ce in turo kan nomba na zai turo min wani abu ina tura masa account number sai turo min naira dubu hamsin wallahi azim naira dubu hamsin yanzu wannan dubu hamsin da na bayar ta dawo a cikin me ƙasa da awa guda ba a yi awa ɗaya ba da tura dubu hamsin ɗin da cewa in turo account da turo min dubu hamsin bai yi awa ɗaya ba sai ga dubu hamsin ɗina ta dawo kuma can na rage bashi wannan da ni ya faru kuma ba a yi mako ɗaya da yin wannan ba wallahi ba a yi sati ba jama'a wannan abin ya zama min wa'azi zaune kawai ne wato allah allah ne jama'a yaƙini ne kawai ba mu da shi ma an faƙatun min shay'in fa huwa yukhlifuhu wannan naira dubu hamsin Allah kaɗai ya san buƙatar da take a kanta an fahimta ai iya buƙatar da ke kanta Allah kaɗai sani amma haka na ɗauki wannan na haƙura na tura aiko nan take Allah ya dawo min da ita ta wata hanya inda ba na zato ba na tsammani bari ka ce a wani ɗalibi na ne ko wani nake ku a'a inda ba zato jihar da ni ban da kowa a jihar jihar da ba ni da kowa nan take malam inda a ce imanin na gaske ne sosai malam ya kamata a ce nan in ƙara imani sosai to da yake imanin sama sama ne an fahimta yi ce to bari in sake turawa ko ba gaba to kaji to amma da yake imanin sama sama ne to wannan kuma nan take shedan za a ce ko sai tuno min da wasu bukatun gida sai kuma na karkata can to kuma karshe da na tura a sake turowa wallahi jama'a idan muka yadda da Allah duk abin da ya ce zai mana zai mana duk abin da ya ce zai mana to zai yi mana shi wannan baya daga ni a wurina baya daga cikin labari abu ne da ya faru da ni bai kai sati guda ba ya kuma zama mun wa'azi Allah ya gyara zukatanmu so da haka mu zama masu ainihin wato yaƙini Allah ta'ala muke roƙo ya ƙara mana yaƙini ba na bihi min alkitaba ko nan ne alhassan ya yi watsi da wannan niyya tashi na rubuta ma wani bukatarsa ya fasa fa zakarahu mu'awiyata waftaqadahu tunda yanzu ya fasa rubuta mai don wa ya fasa domin Allah sai Allah ya tunatar da mu'awiya a'a aiko Hassan ba raba mu aika mai da haƙƙinsa ba ana gane waye haƙƙinsa na bara ba mu bashi ba wa ya ce iba afu ilaihi bi mi'ata alfin ku aika mai da dubu ɗari biyu dirhami dubu ɗari biyu fala'alla lahu daruratun fi tarkihi alquduma alaina ta yi rashin zuwa da bai zo ba yadda ya saba yana da wata lalura kai malam magabata akwai ba da uzuri magabata akwai ba da uzuri to kaji fahumilat ilaihi min ghairi su'alin nan take aka ɗau wannan kuɗi aka aika masa wa qasama Allah ma lahu marratin idan kana bibiyan tarihin Hassan sau uku yana raba dukiyarsa da Allah an gane rabawa? ya ɗauki dukiyarsa ya raba biyu ya ba Allah rabi ya ɗauki dukiyarsa ya raba biyu ya ba Allah rabi alhassan sau uku yana yin haka wato malam wanda ya yarda da lahira ya yarda eh mu dai muna bangaren dafe dafe Allah ta'ala ka ba mu irin wannan ya ne wa kharaja min malihi marrataini kai akwai sanda ya taɓa ba da dukiyarsa gaba ɗaya sau biyu ya raba biyu ya ba da rabi sau uku ya ba da dukiyarsa gaba ɗaya sau biyu alhassan dan aliyu alhassan duk wannan kirkin 'yan shi'a ba su faɗi ba ka taɓa jin 'yan shi'a suna bayanin kirkin hassan a hassan ba nasu ba ne ni dai ina tambaya 'yan shi'a 'yan shi'a don allah ku gaya mana laifin da hassan ya muku me hassan ya muku hassan dai ciki ɗaya suka fito da husaini ko ba haka ba ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kuma dukansu jikokin manzan Allah wa hajja khamsan wa ishiri na mashiyan to kaji ya yi aikin haji sau ashirin da biyar a ƙafa ba raƙumi ba doki a ƙasa Allah ka ba mu ikon aikin haji malam duk wanda bai aikin haji ba yana cikin bakin ciki ba haka ya so ba aikin hajji duk wanda aka ce maka wannan bai aikin hajji ba to dai sai dai kawai ka ga yana amma dai yana nan da bakin cikin abin musulmi alhassan na aliyu so 25 yana aikin haji a ƙasa wa kana misbahan lil qur'anil karim la yaghibu anhu laylan aw nahara kai musahiban ne so ai ku ba ku gyarawa idanun na fasul riga sun tahi wa kana musahiban lil qur'anil karim alhassan ya zama yana mai yana ɗan farewa ƙur'ani la ya gibu anhu baya rabuwa da ƙur'ani lailan au nahara ko dare ko rana wa kana min alkarmi ala janibin azimin dangane da mutunci da mutuntaka alheri ai kun san alheri taimako to dai yana da ta cewa yana da girma a cikin taimako yana cikin waɗanda ake kirga su akwai taimako ana gane magana waɗanda ake ƙirgawa masu taimako ka san shi taimako zuciya ce an gane yayi taimako ba zuciya ce idan mutum Allah ya ba shi zuciyar taimako sai ka ga yana yi baya baya ganin wahala akwai wanda in za ka zauna da shi sau shekara dubu ba zai amfane ka da komi ba shekara dubu ba ruwan shi da kai saboda baya da wannan ruhin bai iya ba to kaji akwai wanda ko kiransu ka gani to tambaya za su yi maka yanzu bukata ta so kuku an musu mutuwa an gane ai amma daga ba wannan tambayan ba wannan limamin nasu ya yake ciki ya rayuwar shi ya 'ya'yansa ba abin da ya dame su <laughs> kaga ko irin wayan nan to ba su da amfani ko miskala zarati me amfanin su yanzu in ka je dai ban so in kama sunan wani ka ɗauki eh, wanda ake magana abin nan wa yake eh, mai gidan mai e rano yadda ake faɗin alkhairinsa waɗanda dai suka san shi e rano waɗanda suka san suna faɗin alkhairinsa to tun da alherinsa aka faɗa shi yasa muke faɗi Allah ya ƙara masa arziki mai albarka kuma ya ƙara masa imani waɗanda suka san shi sun ce ana amfana da shi yana taimakawa mutanen ƙauyensa da zakka yana taimaka musu da abinci kaga wannan za su shaida ɗansu ya samu kuɗi shi ɗaya rano mutanen garin shi gaba ɗaya mutanen garinsa ba wai shi ya fi su imani ba yasa Allah ya bashi a ba ya fi su kyau ba ne a'a tsari ne na Allah ya hore wa shi ɗaya rano don ya taimaki jama'arsa to idan yana taimakon to ya yi abin da Allah ke so idan ka ga Allah ya hore ma a garin ku ya ɗaga ka da arziki ya baka ne don ka taimaki mutanen ka. idan baka taimake su ba yana iya karɓewa daga hannunka ya ba wani wanda zai taimake su ko da cikin dangi ka ga Allah ya ɗaga ka ya hore maka to ya hore maka ne don a dame ka fa za fa a dame ka mala duk wanda aka haihu kai ne wanda zai kai ɗa makaranta kai ne wanda zai yi kaza kai ne kai ne kai ne kai din ne ba haushe ce hannu mai miya shi akan bi da me shi akan bi da lasa malam wanda bai da kokobo ina ma ruwan wanda shi amma wanda yake da shi ana son ya yi me ya taimaka ina jin labari daga nesa na taimakon AA rano ga jama'ar garinsu ba ni nake taimakon ba amma ina jin daɗi daɗi nake ji domin na san in dai ana tausayi irin wanda shi ake faɗa yana yi malam Allah zai tausaya mana saboda annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai to kaji yanzu inda dan siyasa ne sai ka ce ana mai campaign to Allah ya sa ba dan siyasa bane ka san haka muke mu kuma idan mutum yayi alkhairi ba ba matsala a yi misali da shi a faɗa sa don mutane su yi me su yi koyi abun alkhairi yayi idan da sharri yayi ba za mu faɗi ba ba ma fata mu faɗi sharrinsa ko mu faɗi sharrin waninsa Allah ta'ala ya ƙara masa albarka alhassan na aliyu yana cikin waɗanda suke mutanen alkhairi ya kulu Sa'idu bin abdul haka ne ko Sa'idu da abdul aziz yake cewa sami alhassan rajulan ila janibihi da allaha an yumallikahu asharata alaf dirham wata rana hassan ya ji wani mutum kusa da shi yana addu'a ya allah ka bani dirhami dubu goma ya allah ka bani dirhami dubu goma Ina addu'a faqama ila manzilihi fa fa biha ilaihi nan take alhassan ya tashi ya tafi gida ya ɗauko dirhami dubu goma ya bashi an gane ai nan take ya je ya ɗauko wannan dukiya ya bashi eh wa zakaru anna hasana ra'a gulaman aswada malamai suke cewa ko masanan tarihi suka ce wata rana alhassan ya ga wani bawa baki aswada baki ya akulu min ragifi min ragifi ko min ragifin lukumatan wa yut'imu kalban hunaka lukumatan akwai masa a hannunsa masa idan ya ci guda ɗaya sai ya ɗauki ɗaya jefa wa kare sai karen ya ci shi yunwa kare yunwa ana ganewa bawa ne fa an kawo masa abincinsa amma kuma an waye gari ga kare a wajen yana shi ma na bukata idan ya yi loma ɗaya sai ya jefa wa kare loma ɗaya haka yake yi faƙama ila man ta wannan eh, eh, faƙala lahu alhassan ya ce ma amalaka ala hadha kai ko me yasa kake raba abincinka kana ba kare faƙala ya ce inni astahayi minhu an akula wala ut'imu ya ce wallahi kunyar karen nan nake ji yana kallo na in cinye abincin nan ban bashi ba kunyar kare bawa yana jin kunyar kare amma yau mutum baya kunya ya ci ya koshi mai gadin sai kwanda yunwa ya za a ya kare ka da ransa ya sai dare ya kare ka walla bai yiwa shi yasa da kunya an ce sojoji sun guda wajen yaƙi ko 'yan sanda kar ku kar ku ji zafin su cikin yunwa suke da talauci bawa yana cin waina ya ce kunya nake ji in cinye wannan masa in kyala wannan kare ban san masa ba kai malam wannan akwai abin dubawa akwai abin kallo a nan faƙala lahul hasan nan ne Hassan ya ce la tabar hamin makanika hatta a tiyaka, to bawa ka tsaya inda kake ka jira ni ina zuwa kar ka bar wurin nan sai na dawo fa zahaba ila sayyidihi nan tafi nan take tafi wurin mai gidansa fashtarahu yace nawa ne bawan ka wane wane ba siyarwa zan yi ba taimaka ka sayar mani ya saye shi washtara al-ha'id ya sai gonar da bawan ke gadi ana ganewa gadi gona da yake gadi wanda aka saye shi don ya gadin gona ya sai bawan ya sai gonar allazi huwa fihi wanda yake ciki fa taqahu wa mallaka wal ha'id yace na yan na baka gonar saboda ya ciyar da kare yanzu aikin da alhassan ya masa Allah ya aiko shi ya masa ana ganewa ai malam kai dai ka bi Allah Allah zai aiko wanda zai maka wahala ba a taɓa samun wanda ya bi Allah ba ya wulakanta kai wa Allah ka gani Allah zai aiko wanda zai maka to kaji malam mu fa an waye gari addinin Allah mun bashi yana walle walle addinin Allah mun kasa gina shi kuma ba mu rasa abin da za mu gina shi ba amma ba abin a mu. kowa ya tashi aure dan dubu ɗari sai ya kashe amma iya ba addini dubu hamsin ikon Allah turka-turka kenan to kaji nan take faƙalar gulam sai wannan bawa ya ce ya maulaye ranka ya daɗe kada wahabtul haitan lazi ko lillazi wahabtani lahu na ba da gonan nima sadaka ga Allah da ka yanta ni domin sa waye ba waye ba malam akwai mazaje akwai rijalu sai kuma akwai zukuru bare kuwa eh ai wasu ana gane maza ne a irin nan wasu ko sai an je wajen mai sai wajen jima'i wa kana eh, sibdun nabi sallallahu alaihi wa sallam kharijan an sultani batanihi jikan Manzon Allah ya samu ya fi karfin cikinsa jikan annabi ya fita daga mai ikon cikinsa kasan mu cikin mu ke iko da mu shi ba ku gane ba yanzu saboda ciki ba ma barin addini mu tafi wajen neman abinci eh yanzu za mu iya bari mu nema abinci yanzu da yamma duk safiyancin mu tafi neman sanin Allah eh, zai yiwu ashe cikin muka fi bauta fiye da mu cikin mu ke juya mu ba mun ke juya shi ba to shi Alhassan Allah ya taimake shi shi ke juya cikin sa fala yashtahi ma la yajidu duk abin da baya da shi baya marmarin shi ba idan bai mallaki abu ba ba ma ya marmarinsa bare bare ya magana shi ba ya marmarinsa to kaji wala yuksiru idza wujida idan kuma ya samu baya wuce iyaka wurin ci baya yawaitawa yayi tabarna baya yi wa kana la yaskhatu wala tabarra. ya kasance baya fushi kuma baya tilas ana ganewa ya ce dole sai an yi kaza in ba a yi kaza ba dole kaza yi a'a ba ya haka malam wannan fada za a zauna a mai karatun sharhi to ya ishe mu mutum ɗaya ya ishe mu mu koyi rayuwa a gunshi to mu je wannan cikin namu yana wahalar da mu bala cikin mu ba <laughs> malar cikin mu yana ba mu wahala muna shan wahalar ciki eh idan ba ta tsantsan muka yi ba kuma sai ya halakar da mu ciki da kake gani duk abin da muka gani za mu ci komai ka gani a dai zuba wa fi yawmin min al-ayyam ra'a raihanatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi wata rana dan lelan manzon Allah AlHassan ya gani a cikin mafarkinsa annahu maktubun baina ainihi an rubuta tsakanin idanunsa a goshinsa an rubuta qul huwallahu ahad allahu samad har zuwa ƙarshe fa fariha bi zalika sai farin ciki ya ce ikon Allah Qur'ani a goshi na fa balaga zalika sa'id ibn al-musayyib sai labari ya kai wa wani tabi'i ko sa'id ibn al-musayyib fa kala yace in kana ra'a hadhihi ru'ya da yake shi Sa'idu ibn al-musayyib masanin tarihi ne dan wato masanin mafarki ne in dai yayi wannan mafarki fa ma baqiya min ajalihi ajalinsa kadan ya rage ya kusa mutuwa ana ganewa ai ya kusa tafiya in dai ya ga an rubuta ƙwar'ani a goshinsa ya kusa mutuwa Sa'idu bin al-musayyib malam an yi mutane to kaji faƙala ce in kana wannan mun wuce wa hadha alladhi waqa faqad suqiya al-hasan summu marratin as-summa marratin abinda malamin can ya faɗa shi ya faru an ba hasan magani an ba shi eh, guba ba karo ɗaya ba a mai dubara a bashi guba kasan akwai gubar da ake ba mutum mai dogon zango guba mai dogon zango akwai guba mai yanzu yanzu ta mahaukata kenan masu son kashe mutum yanzu amma ƙwararrun yahudawa waɗanda suka ƙware mala sun ga dama su kira malamai dina ko su kira kaza ba haka ake yi ba a sa musu guba a abinci su ci su tashi lafiya ashe gubar tana nan tana ci ana nan malam wane bingiri ana nan malam wane bingiri ana nan malam wane bingiri ba yahude eh, yahudu tuba babu to kaji alhassan ba a daɗe ba aka ba shi guba ya ci hatta kafa a sun mu'am'a'a ba a daɗe ba ko wannan guba ta tsintsinka hanjinsa fa ja'ahu akhuhu husain sai husain ya zo wajen shi wa huwa fi akhiri anfasi yana gab da mutuwa husaini husaini jikan manzan Allah baya ɗaukar reni ba ai baya daga kafa da shi aka yi wa mubaya'a malam sai dai in za a ƙari ana ganewa ai ba za ta sa'u ba to kaji a to dan wasu ma ya rawa bare dan makida kayan gidansu ko ba haka ba ba zai yadda ba amma alhassan Allah ya yi shi da haƙuri dama mutane haka Allah yake yi wani mai zafi wani kuma Allah ya shi mai mai sanyi labari ya kai Husaini alhassan yana gab da mutuwa faƙala lahu ya ce man saka sum dan uwa taimaka ka ban labarin wanda ya baka guban nan tunda an san wanda ya aikin gaya mani wanda ya baka guba faƙala ya ce walima ya akhi me zai sa in gaya maka wanda ya bani guba ƙala ya ce aqtuluhu wallahi qabla an adfinaka wallahi ba zan ɗaga mai ba sai na kashe shi kafin in binne ka ana gane ba. wannan zai koya maka wani yanayin tsarin tarbiyya anan idan ka saki almajiranka ɗalibanka to dai da an yi fada da kai za su je su rama fada ko ba haka ba su zafin kai su rama fada su a'a ka tabbatar ɗalibanka na hannunka ana ganewa ai ka nuna musu ko an maka wani abu kada wanda ya tanka a tafi a haka to mu ji faƙala ce ya ki innama duniya faniya innama duniya faniya duniyan nan ƙarewa za ta duk wanda ya kashe wani a duniya iko sai Allah wai sauri nake a gama wala aqdiru alaihi ko aw yakuna bi ardin yake cewa tabbas sai na kashe shi sai dai ko in ban samu iko akan shi ba ko ko in yana wani gari eh shi ne yace fa ukallifu shukusa ilaihi anan ne zan dora wa kaina neman sa eh shine fa a takallafin atakallafu sai. shine ne a atakalluf ba dora ma kai nauyi ba to zan dora ma na nauyin nemo shi da lalubansa inda ya shiga faƙale ya ce ya kai inna ma duniya faniya ya ce ya kai dan uwana husaini sakko ransa ya baci wa ya baka guba bai ce wani ne a je a yi fada a'a duk wanda ke da baya baya fada ba nashi ba ne. mu duba iyayenmu jama'a iyayenmu misali ne gare mu malam dattijo duk abin da aka yi masa sai ya haƙuri ya shanye saboda ya san yana da me yana da baya idan bai yi haƙuri ba yakin zai tashi a kan sai koma tsakanin 'ya'ya kuma ƙarshe ba a san radda zai ƙare ba amma in ya haƙura fa an ba shi ɗan mai kunya to yana da kyau mu saba da wannan musamman masu 'ya'ya ba komi ne za ka tura ɗanka ya faɗa da shi ba an ɓata maka ko an zage ka a'a hakan nan ɗalibai ba komi ne za ka tura ɗalibanka ba ka ce a yi kaza ka riƙe ɗalibanka a hannunka akwai inda za a yi aiki da arna za a yi to nan sai ka sake su rana amfani ta zo amma in ba wannan ba riƙe abinka ya ce ya kai ɗan uwa duniya Ƙararra ce da'ahu hatta alka ana wa huwa inda Allah ƙyale shi mu haɗu gaban Allah kamar gobe kyale shi har mu haɗu gaban wa gaban Allah wa aba an yusammiyahu Hassan bai gaya wa Husaini wanda ya ba shi guba ba har ya koma ga Allah bai kashe fitina ba duk wanda za a mai abu ya ce sai ya barbada sai ya faɗi an mun kaza an cuce ni an yi kaza to ƙarshe ya haɗa husuma tsakanin 'ya'yansa da 'ya'yan wani ko ya haɗa husuma tsakanin almajiransa da na wani wannan baya daga cikin koyarwa musulunci in dai muna karatun nan da mu koyi darasi malam wannan darasi ne ko ba ka ba dan uwansa na jini ya ki ya gaya masa wanda ya bashi guba dan kada a samu husuma bayansa to kaji shi yasa kuma Umar dan Khattab ya ji dadi ya ce wane ne ya kashe ni aka ce Abu Lulu'atul Majusi ne ya ce na gode wa Allah da bai sanya mutuwata a hannun musulmi ba na farko zan tuhumi kaina wani musulmi ne wa rashin adalcin da ya iya kashe ni ɗaya kenan na biyu kaga ba ƴaƴana su kama bin sa akan wani abu kafiri ne to kaji wa ila rihabil janna ya sayyida ya ahlil janna to dai sai mun haɗu a farfajiyar aljanna ya kai shugaban matasan aljanna to ina jin tarihinsa ya zo ƙarshe idan allah ya kai mu rana ita za mu tashi akan husaini dan aliyu dan abi dalib subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fikum